من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو شاء قوتان رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar hijiriya za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka na kumo masjidul ansar akwai local government jihar gombe nigeria insha Allah yau za mu tashi a cikin suratul ankabut aya ta hamsin da takwas da tara hamsin da tara jiya malam ya karanci mana ayoyi da Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ya tanadar musu da ɗakuna a gidan aljanna wanda ƙoramai na gudana a cikinsu kuma suna masu ƙaddara ma dawama a ciki Allah ce ma da lada na masu masu aiki wanda suka aiki na ƙwarai har Allah ya sa su aljanna wanda waɗannan mutane sifarsu su ne Allah ne sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun nam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا na'am لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
na'am ka ci gaba وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Allah ya yabi waɗannan bayan Allah na ƙwarai masu shiga aljanna da manya-manyan ɗakuna da shi Allah ya musu tanadi. Ya ce su ne waɗanda suka yi haƙuri ala shada'id, alladhin sabaru wanda suka yi haƙuri akan wato dukkan kunci da tsanani na rayuwa. Ya Allah ka ba mu ikon jurewa. Walam yatruku dinahum li shiddati a li shiddatin lahiqahum. ba su bar addininsu ba saboda wani tsanani da ya riske su samsam ba su watsar da addininsu ba wa ala rabbihim yatawakkalun kuma sifarsu ga ubangijinsu suke tawakkali ai wa ala rabbihim ya'tamidun ga ubangijinsu suke suke dogara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga ya mu'minai waɗanda suka kasance a garin makka mushirkai suka cutar da su suka zalunce su suka yace ku hijira ku tafi kasar ku tafi garin Madina tunda Makka ta gagara suka ce yau kaifa nakhruju ila al-Madina ya zamu mu fita zuwa Madina ya manzon Allah wa laysa lana biha darun wala mal ba mu da gida ba mu da dukiya kawai mu bar garin mu na Makka inda muka saba duk tsanani tunda da gonakinmu a maka duk tsanani tunda kasuwanninmu suna maka duk tsanani tunda iyayenmu suna maka ya za mu ai gwanda mu zauna a maka ya za mu koma madina idan muka koma madina fa man yut'imu na biha wa yasqina waye zai ciyar da mu a madina waye zai shayar da mu a madina sai Allah kwatsam ya saukar da wannan aya wa ka ayyin min dabbatin ai da yawa daga cikin dabbobi in an ce dabba zatu hajatin ila al-ghiza duk abu mai rai da yake da bukatar abinci la tahmilu rizqaha la tarfa'u rizqaha ma'aha nawa nawa ne cikin dabbobi da ba sa iya yawo da arzikinsu a duk inda suka je wala tadakhiru shay'an li gadin nawa nawa ne cikin dabbobi halittar ubangiji da baya iya ajiyewa kansa abincin gobe kamar irin dabbobi kamar irin tsuntsaye amma Allahu yarzuquha Allah ne yake azurta irin wannan dabbobi wa iyyakum da ku haisu kuntum duk inda kuka kasance wa huwa samiul alim lalle Allah shine as-sami'u mai ji al-alimu kuma mai ilimi masani as-sami'u li aqwalikum yana jin maganganunku kuma al-alimu mai ilimi ne dangane da mafi qulubikum abin da ke cikin zukatan zukatanku a boye anan abin da ake nufi idan mutum an ce hijira ya koma wani wuri ko ya koma madina sai ce shi bai zai bar gatansa ba bai zai bar asalin garinsa ba ya koma wani garin da bai da tabbas bai da garanci to shine Allah ya nuna mana idan ku kuna tunanin abin da za ku ci ne ko abin da za ku sha bayan kun yi hijira kun koma to wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah Allahu yarzuqaha Allahu yarzuquha la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha ai dabbobi da yawa haka suke rayuwa sai sun fita suke nemo abincin su yanzu duk inda kaga akuya ko tinkiya ko saniya ta san wani tanadin abincin ta na gobe ta san abin da za ta ajiye sai bayan sati biyu nan da wata biyu wata uku wa yake ciyar da ita Allah dabbobi da suke cikin daji suna da wani sto-sto ne da suke ajiye kayan abinci tsuntsaye da suke yawo suna da inda suka ajiye abincinsu na gobe to wa yake azurta su Allah waɗannan ma da suke dabbobi ne ko tsuntsaye ne Allah ya ɗauki nauyin azurta su ballantana ɗan adam kai da aka ce kai hijira ka koma wuri kaza sai ka nuna waye zai maka ai duk abin da Allah ne ya ce kai ka je ka yi shi kawai akwai Allah kai tawakkali to wannan hadisin yana nuna mana ko aya tana nuna mana wato mu yi tawakkali mai kyau Allah shi yake ciyar da mu shi yake shayar da mu shi yake azurta mu shi yake ba mu lafiya komai fa Allah ne yake mana ba abinda ba Allah ne yake mana ba da haka ɗan adam idan ya zama yana ganin wayonsa shi ne zai bashi to Allah yana iya kyale shi da shi da dabarar tasa da wayon nasa ya ga in ya isa ga dai misali yanzu za ku iya irga tsuntsu miliyan nawa ne a nan garin kumo ciyaman local government ne ke ci da su ko ɗan majalisar tarayya ko na jiha za ku iya irga dabbobi da ake da su a cikin daji da tsuntsaye da ake da su a cikin daji bishiyoyinku na gidajenku za ku iya irga adadin tsuntsayen da suke kwana kullum wa yake ba su ruwan sha ka taba ganin wani tsuntsu ya sauko gidanka ya ce ka ba shi ruwa akwai dabbobin da ma za ka gani ma kaman babu masu su yanzu wasu karnuka sai ka gama nawaye yawo kawai yake a gari duk da dai kare ne amma Allah ne ke cire shi yanzu dan adam wannan bai ishe shi wa'azi ba a ce Allah ya ciyar da tsuntsu Allah ya ciyar da ƙwaro Allah ya ciyar da cinnaka yanzu ka san adadin kiyashin da yake garin nan ba suna da rai ba to waye yake ciyar da su shin naka ka san adadinta waye yake azurta ta akwai wani budget na gwamnatin tarayya akan cinnaku da kiyashi kun taba ji namun dajin da muke rayuwa da su daga nan ba za ka tafi bai fi awa ɗaya awa biyu ba ko awa uku in yayi nisa in ka shiga daji akwai dabbobin daji da suke rayuwa gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ta taɓa yin wani budget na gyara musu inda za su sha ruwa ko abincin da za su ci an ma san me suke ci dolen ka ka bada amsa ko arne ne kai cewa Allah ne ke ciyar da su haka ne wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha nawa nawa ne cikin dabbobi a bayan ƙasa ba sa yawo da arzikinsu Allah ne yake ciyar da su kai ma ba wayanka bane yake ci da kai yanzu ku duba tarin yawan mu nan a gurin nan duk mu ba yan akwa local government bane idan da zamu je sakatariya mu ilayi mu ce ciya mu sai ya bamu abin da zamu ci sati daya zai iya sai dai hada kayan sai gaba wallahi bai sai ciyar da mu ba wallahi ko gwamnan jiha bai sai ciyar da mu mu kadai din nan to wa yake ciyar da mu Allah kowa ka san sana'arsa wani in aka gaya ma abin da yake samu a wata sai kai mamaki to wai wannan taya aka yake cin abinci ba wani abu Allah ne yake ciyar da shi yanzu mutum fa dattijo ne zaka samu ba ni sunan shi a ka samu dattijo a kasuwa yana sai da allura yana sai da alfowa yana sai da baka ta harbi don Allah kafin aje a yi cinikin me sunan abun harbin nan gwafa-gwafa da roba da danko da allurai yake sayarwa ya zo ya kasa ayyau kasuwar garin nan gaba ɗaya jarin in ka haɗe shi gaba ɗaya nawa ne amma a haka fa zai biya kuɗin mota ya shigo mota ya zo ya kasa rana ya buge shi ya sayi ruwan alwala in ba azumi ba ne ya sayi abincin da zai ci kuma ya gama ya dan kulla dan kuli-kuli da karago ya dan sai salad ya dan sai kaza ya tafi da shi gida a hakan ƴaƴansa za su je da gudu su rungume shi baba san da dawa ya dawo daga kasuwa me jarinsa allurai da alfowa yake sayarwa zare yake sayarwa da allura allura fa sai a hada ma guda talatin a ce ba da hamsin wani wani abu sai Allah kuma ina so ka daɗa lura ina fassara maka wa ka ayyin min dabbatin la ta'milu rizqaha wallahi wannan dabba din ba wai ana nufin dabba dabba ba har mutum yanzu mutum fa zai iya tawowa daga ƙauye mai nisa sai yayi awa guda kafin ya shigo garin Kumo kun san me zai sayar mangoro zai je ya siyo ƙwarya ɗaya ƙwaya ɗari ko rabin ƙwarya mangoro haka zai zo a rana ko inuwa babu ko rumfa ya zo ya kasa mangwaron nan ya ɗebo ruwa ya sayo ruwa yana yayyafa mangwaron nan iya zaune yana jira insha Allah kafin a tashi kasuwar kuma na a gama ya sai da mangwaron nan ka tambayi kanka gaba ɗaya jarin mangwaron nawa ne kuma ka tambaya nawa ne kwanon shinkafa yau ka tambaya nawa ne kwalban man gyaɗa yau to wasu ma jarin babu fa sai ya zo kasuwar fa zai je ibilayi wani babban alaji mai mangoro da yawa da yawa sai ya je a bashi ƙwariya ɗaya a bashi kwando ɗaya ya zo ya kasa sai ya cire fa kuɗin mai mangoron a wannan ribar tasa shine zai cire wai da shi zai je ciyar da iyalinsa kuma baya fashi kullum sai ya je kasuwar ƙauye mun tashi a garin nan mun sani akwai iyayenmu da suka tashi gaba ɗaya shagon su gaba ɗaya a hannunsu yake a kwali ne ina irin kwalin malboro din nan kwalin taba malboro din nan gaba ɗaya jarin a ciki yake haka zai daddaure shi ya sa abin nan leda ya rurrufe ya ɗauka ka san me a ciki fiya-fiya ne a ciki fiya-fiya ne a ciki ka san me a ciki maganin ƙwari ne a ciki gaba ɗaya jarinsa a katon ɗaya ne amma zai ci leggal zai ci billiri zai ci sham to ku taimaka min man zai ci zai ci ina? kalkingo zai ci bamban zai ci kuri zai ci kashire zai ci jaura tukur zai ci kilo don na san ba fada za ku yi ba yawon waɗannan garurukan suna da muhimmanci ne a wurina to wai kaji kaji yan adawa wai ba kasuwa a jaura tukur za a yi insha Allah za a yi ai jaura tukur ko ku ki ko ku so yan kuma jaura tukur ita ta haife ku wani ya mun musu ya sha aya da hadisi yanzu yanzu wallahi Allah ya saka da alkhairi Allah ba da lada yanzu wannan mutumin in ka zo sai ka ji an ce maka matansa uku ƴaƴansa nawa ashirin da hudu wallahi al'azimu mana amma fa wallahi haka ce ci da su shi kansa in za ka ritsa shi zai ce to Allah da yana ciyar da mu kawai duk garin Allah ya waye sai an san buge-bugen da za a samu a ci a sha wa ka ayyin min dabbatin la tamilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake azurta waɗannan dabbobi kuma din da za ku yi hakuri ku yarda cewa Allah ne yake azurta ku babu wani wanda ya isa ya taimake ku in ba Allah ba ba wani wanda ya isa ya hada kudi in ba Allah ne ya bashi dama ba la tuqiqu jam'uhu wa tasiluhu wa la tadakhiru shay'an li ghadin ai kun sani ba kowa ne yake da abincin da zai ci gobe ba kuma kun sani ba kowa ne ya san me zai samu gobe ba yanzu a nan gurin da yawa na rantse da Allah akwai wanda bai da abin da zai buɗe baki gobe kuma goben za a buga kuma goben za a samu wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ina fatan kuna fahimta da haka Allah shi ke rike arziki yake ciyar da masu rauni ya sauƙaƙa musu ya buɗe musu hanya duk wani makhluk da ka sani abin halitta Allah tabaraka wa ta'ala shi ke azurta shi hatta dabbobin da suke cikin ƙasa yanzu rijiya za ka zo tono gaba kaza barkace rijiya mai bala'in nisa kana cikin tono can idan mai tonon rijiya zo tono in ya fasa wani dutse kawai sai ga wasu kwari a ciki kwarin kuma ya gansu da ciyawa a ciki abun mamaki to yaya aka yi ƙasa suka fasa suka shiga Allah kaɗai ya barwa kansa sani ina suke samun ruwa su sha Allah ya barwa kansa sani tsuntsaye da suke yawo a iska duk yakin da za a yi a gari duk fada da za a yi na addini ko na kabila ko na mai za a yi ba ruwan tsuntsayen garin su suna da abincinsu daman ku kuke ciyar da su akwai wani damuwa ga wani tsuntsu don an rufe kasuwa wani tsuntsu yana da damuwa don an daina bada albashi akwai wani tsuntsu da yake damuwa don masana ta yi tsada akwai wata dabbar daji da take damuwa saboda fetur ya yi tsada wa yake a ciyar da su to Allah ya taimake su suna da tauhidi sun dogara ga Allah shi yasa ba su sha da wahala ba ni ko da ni da kai mun makale rayuwar mu akan wani muna ganin sai wani ya bamu sai wani ya mana wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah shine mai azurta kowace dabba a bayan ƙasa kuma ya san matabbatar kowace dabba ya san kuma ina mutum zai je ina zai tashi komi yana nan a rubuce kuma Allah mai iko ku duba tsuntsu malam tsuntsu idan ya zo ya yi kwai ya zo ya yi kwancin kwannan ku tambayi idan akwagwa ko kaza tana yin kwanci kun san cewa kaza tana iya yin sati biyu tana kwanci ba ta tashi ba ko tana iya kwana goma ko To, kaji wani mai kiwon kaji. Ka mutumi na yau ka burge ni ka bani ilimi. Kaji wai kwana ashirin da ɗaya kaza take kwanci akan kwanta. A cikin kwana ashirin da ɗaya na ina tabbatar muku wallahi za ka iya irga sau nawa ta fita. Za ka ga kwaza ta kwana ɗaya, ta kwana biyu, ta kwana uku, ta kwana hudu idon ta ƙiru da muzu. Tana kwanci akan wannan kwan. abin tambaya waye yake kawo mata ruwan sha waye yake ba ta abinci azumi take akwai wata aya da ta jika za ta yi azumi Allah ne yake ciyar da ita ta wace hanya ta yanda ya ga dama ba mamaki wallahi kaga lamarin Allah ko wani bincike ya sa ta dalilin dumin kwan da take ba samu a nan Allah yake ba ta ita kuma abincin da za ta ci sai dai ka fita ta fita ta je ta yi wani zawayi fa ta dan tsinci abin da za ta tsanta ta dawo ta dada kwanciya wa yake kula da ita Allah duka akwai wasu abubuwa da yawa da ya kamata mu gane yanzu tsuntsun da yake shi a sama ma yake shi ma yana kwanci fa tsuntsu yana kwanci akan kwansa kafin ya haifi yayansa ka tambaya wannan satuttuka da kwanaki da yake waye yake ciyar da shi Allah ne yanzu wannan kadai bai isa ya nuna mana cewa akwai Allah ba akwai ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka lalle mu yadda cewa Allah shine mai mana komai kuma shine zai taimaka mana idan mun rasa shi mun rasa kowa idan mun same shi kuma mun samu komai tabaraka wa ta'ala ya razikan na abati ko kuma ya razikan na abi fi ushiha wa jabir al-azami al-kasiri al-mahidi wani mawaki yake fada wa huwa as-sami'ul alim as-sami'u li aqwali ibadihi al-alimu bi harakatihim wa sakanatihim wala in sa'altahum al-rama
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله haka فأنا يؤفكون mu je الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له na- إن الله بكل شيء عليم
ibn kasir Allah ya masa rahama yace yaqulu Allah ta'ala muqarriran annahu la ilaha illa hu Allah yana faɗa yana tabbatarwa babu abun bautawa da cancanta fa in ba shi ba duk baya- bayanan nan da aka yi muku akan kadaitakar Allah wajen ciyar da mutane da dabbobi gaba daya ya daɗa maimaitawa fa cewa lalle fa shi din shi shi kadai ne bai da abokin shawara bai da mai taimaka masa babu mai agaza masa ba wanda yake tallafa masa ba wanda yake rike masa in abu ya fi karfin ko ana gani ya fi karfin dan adam an yana neman a tam- a tam- taimake shi to Allah shi bai da wanda yake taimakonsa kuma ba ma abin da yake fin karfinsa mushirkai waɗanda suke bautawa wani ba Allah ba su da kansu mushirkai mushiriki mai bautar gunki mushiriki mai bautar rana mushiriki mai bautar wata mai bautar itace mai bautar dutse mai bautar ruwa mai bautar iska kaga waɗannan su ne manyan arna dai ko Allah ya ba da labari su kansu sun san cewa akwai Allah lalle wa ya halicci sammai wal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard idan ka tambaye su ya kai Muhammadu wa ya halicci sammai da kasai wa shams wal qamar wa ya halicci rana da wata waye yake kawo dare waye yake kawo rana yanzu jiya war haka ba muna nan ba mun gama karatu muka tashi sai gari ya waye aka ta kwalla rana ɗazu ɗin nan na zo nan gurin a cike yake da mashina da babura wai an zo ana cin kasuwa duk ba sa nan kowa ya tafi gidan shi dare ya zo wani season ya zo idan da za mu zauna a nan mu gwada imanin mu mu ta karatu har asuba mu ta karatu har gari ya waye to rana ma sai ta baza mu to waye yake kawo ranan nan to wa yake kawo daren Allah to hatta mushrikai fa masu bautar wani tare da Allah idan ka tambaye su waye yake wannan aikin sai su ce Allah ne annahu al-khaliqur raziqu li ibadihi shine mai halitta shine mai azurta bayansa wa muqaddiru ajalahum shi yake kaddarawa kowa ajalinsa kuma duk abin da ka sani na duniya yana da ajali dan adam yana da ajali itacen gidanka ma yana da ajali yana da lokacin da zai mutu agogonka yana da ajali motarka tana da ajali kiyashin gidanka yana da ajali cinnakar gidanka tana da ajali matarka tana da ajali kazar gidanka tana da ajali ajalinta shine ranar yankarta kana watsa mata wuka a wuya ajalinta ya zo sai ta yi haƙuri kai ma akwai ranar da mala'ika zai zo ya dauke ka waye yake kaddara ajal kuma waye da hikimarsa da mulkinsa yake sassaɓa lokutan mutuwa gashi kuna tare a gari sai kaga wani ya riga wani mutuwa da wata biyu wani ya riga wani mutuwa da shekara biyu wani ya riga wani mutuwa da shekara ashirin wani ya riga babansa mutuwa wani baban duk 'ya'yan sun mutu sun bashi yaƙi mutuwa duk ya binne kowa ma gaba ɗaya tsoho mai ran ƙarfe kenan an yi an yi an buga an bashi waye yake kaddara ajali Allah wata tsohuwar kowa ya mutu ya bata gida baban naku tuntun ta kai shi kabari ta binne ƴaƴanta babban ɗan ya mutu a gabanta ta sha kuka ta yi haƙuri mabiyin ma shi ma ya mutu ta sha kuka ta yi haƙuri malam an ɗebe ƴaƴan gaba ɗaya saura matan aure da suke gidajen miji su ma duk suna ta mutuwa tsohuwa fa tana nan gau ta ƙi ta mutu wane ne ya kaddara wannan adari da mace-mace Allah wane ne yake kashe jariri ya bar mai shekara tamanin Allah Allah ne sai a sa haifi jariri a yau amma ɗan shekara tamanin ya kashe jaririn ya bar ɗan shekara tamanin ya ci gaba da rayuwa wanda kai a tunaninka za ka ga ya kamata jaririn ya kamata a bari ya ɗan ƙara shi ma ya dan samu ya ci moriyar duniya duka ya kamata ku gane wannan lalle Allah shine al-alimu bima yuslihu kullan minhum abin da ya dace da kowane ɗaya daga cikin halitta da wanda ya cancanci wadata da wanda ya cancanci talauci wa man yastahiqul ghina wa man yastahiqul faqra wa ya cancanta a bashi wadata wa ya cancanta a bashi talauci duka wannan Allah ne kuma a halittar ma shi ne dai shi kadai kuma bai nemi taimakon kowa ba bai dogara da kowa ba tabaraka wa ta'ala shine alwahidu fi mulkihi alwahidu fi ibadatihi shi kadai a cikin mulkinsa shi kadai a cikin bautarsa wannan Allah shi yake da wannan kuma wannan shine aqida din shine tunani mai kyau labbaika la sharika lak mun mun amsa maka ya ubangiji babu abokin tarayya a tattare da kai kai kai kadai ne to Allah ya ce yana ba wa duniya labari cewa inda za ka tambayi waɗannan kafirai wane ne ya halicci sammai da ƙasai wa ya hore rana da wata laiƙulun Allah za su ce Allah ne ko arnan garin ku gobe in kun haɗu ko a filin ƙwallo ko ya fito ka tambaye shi waye duniya zai ce Allah arne fa za ka je yana cewa ka yi min addu'a an ne fa bai da lafiya za ka ce uga Allah baka lafiya zai ce amin ha amma baya sallah baya azumi kenan shi ma ya yadda akwai wani mai Allah in ka tambaye shi wa ya halicci sama din nan zai ce maka Allah ne duk da arnan mataki mataki ne akwai arnan da yana da hankalin da bautan gunkinsa bai sa ha ya yadda cewa gunkin ne ya halicci saman da ƙasa ba amma akwai arnan da shi bai da addinin ma gaba ɗaya baya kiristanci baya yahudanci baya musulunci baya komai shi gaba ɗaya Allah ma bai yadda da shi ba to ba irin wannan kafirin ake nufi ba ina fatan kuna fahimta arnan kala kala ne kafiran kala kala ne wani ana magana ne akan mushurkai masu bauta wani ba Allah ba ina fatan kuna fahimta da haka ashe musulmi ya yi asara iya karewar asara idan ya wayi gari ya zamanto bai ma yadda ko aminta cewa Allah ne ya yi waɗannan abubuwan ba ta yaya ake juyar da su kuna masu hankali a juyar da ku a hana ku ku gane tauhidin Allah Allahu ya fi rizqa liman ya sha'u min ibadihi wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga bayansa wanda ya ga dama ya sa ya zama mai hali mai kuɗi mai yalwar arziki wasu malam suna da shi malam wani ya ce bai san me ya mallaka ba wani kuma ya ce bai san me zai ci gobe ba kuma dukkansu mutane ne kuma duka bayan Allah ne wa ya kadiru la wani kuma Allah ya matse arzikin ya ba shi kaɗan sai ya yi make-make ya samu abin da zai ci sai ya yi make-make ya samu abin da zai biya kudin makaranta sai ya yi make-make ya samu kudin ɗinkin sallah yanzu duk azumin nan da ake ta yi ana ta addu'a ana ta ibada ana ta murnar za a zo sallah wani fa tsakani da Allah fa shi fa baya bukatar sallar nan ta zo yanzu ka san me yasa yana da 'ya'ya bakwai takwas tara ko ɗaya bai iya ɗinka wa yadin sallah ba. ko ɗaya yau yadi nawa ne yau yadi mai arha dubu ɗaya da wani abu in Allah ya jarrabe ka yaronka yana cin yadi biyar kaga dole sai ka tanadi wata dubu biyar ga celolin zamani sai haƙuri kuɗin yadinka kuɗin ɗinkinka wannan yadin dubu biyar ɗin kana so a tsatsaga ma shi sai ka ba da wata dubu biyar ɗin wannan mai arha kenan yaro ɗaya yana neman ya shaje ka dubu sha biyar to in Allah ya jarabe ka da guda goma sha biyar ya za yi kana da yaro sha biyar kowane ɗaya zai ci sha biyar wannan a talauce buga min da Allah ɗari da nawa ɗari da hamsin albashinsa nawa dubu talatin da uku da ɗari bakwai da hamsin a wata gaba ɗaya to ka gaya min ya za a yi wa yaran nan ɗinkin sallah shi kuma ba yaro ba ruwansa kawai ba ba ɗinkin sallah kawai ba ruwansa kai ne ubansa ka samu baka samu ba akwai babu bai sani ba idan Allah ya jarabe ka da ƴan mata kam lamarin ƴan mata budurwa yanzu a tamfa ɗaya kar ku ji labarin kudin a tamfa ita kuma mace matsalar ta ma wato ba ma a tamfar ba idan kai a tamfa kudin ɗinkin su bala'in tsada dubu takwas dubu tara dubu goma ɗinkin kawai kana gama sai a ce baba ina na ɗan kunne nawa ne kudin ɗan kunne ba za ku ji a bakina ba kana gama sai a ce baba ina hijabi hijabi yau nawa za ka ɗinka wa yarinya budurwa hijabi ka je ka tambayi yarin hijabi kana gama wannan yarinya sai ta zo ce maka ai ba ta da takalmi to yarinya ce budurwa dole ba za ta fita ba sai da wannan larura ne shi namiji dan banza bai da matsala da ka watsa masa dan yaji na ka kora shi biza ne kawai dan namiji da ka yanka masa dan yajin sa furka kore shi ya fita ya san ko shilifa zai nema amma yarinya budurwa wallahi malam in aka lissafa ma mace budurwa daya abinda za ta ci na kuɗi kuɗin hijabinta kuɗin takalminta wallahi malam yanzu cikin takalma masu araha na yara yan mata masu araha ba in dai wanda za a dan sa araka ne wallahi tallahi malam sai sun kai wajen dubu takwas dubu tara wannan masu araha na gaya muku ba na attajirai ba to yanzu ka lissafa min mutumin da Allah ya zarbe ta ƴan mata biyar shida bakwai wace atamfa zai siya mata wani hijabi zai siya mata wani gele zai siya mata wata ma in an gama wannan sai ta ce a hada mata da dan gilas din da za ta sa rana zuwa idi ina yin wannan bayani ne ina gaya muku wallahi duk yaron da ya kuskura ya je taro rikicin aure bai da kuɗi wallahi ka rubuto mana takarda ka ce wai mu taimaka maka da addu'a ko alkur'ani cewa wanda bai da hali ya kame ya rike ya gum ya shiru ya jira abin da Allah zai in gari yayi zafi akwai bishiyar lemon tsami a bayan gari ka je kai ta kadan lemon tsami kana matsewa kana sha da dan lipton ɗinka zai sauƙaƙa maka abubuwa duk wanda ya taro rikicin aure yanzu bai shirya wa aure ba ba fa cewa ne kai ai aure ba ai aure kai aure ko baka ji ba amma ka tabbatar ka shirya ka san kura ko ba ta zama sai da nama ko duk wanda ya je kamo kura daga daji ya kawo gida ya ajiye wai zai kiwata kura ka san dole ya tanadi nama ko to wallahi duk wanda ya dauko yar wani ya ajiye a gidansa to wallahi ce ka nemi kuɗi kuma ƴaƴan zamanin nan fa ba ruwansu da babu ba ruwansu da babu wata ta aka daura mata aure da mai gidan sati ɗaya aka gama amurci ta ga mutumin nan kullum yana gida sai bacci azhar tana yi sai ya ce abinci sai ta je ta daho ta kawo ashe an kawo mai gara sati na biyu bai fita ba na uku bai fita ba ta ga tare ake tashi ake yi ne ake kaza shi kuma ba ma fita jam'i yake yi ba da ta ga an cika wata ta ce ban fa gane wannan al'amari ba ni na ga kullum kowa yana fita kai kuma kana zaune ya ce oke ba ke yadda da rufin asirin da Allah ya mana ba kenan ko yana gaya mata wannan magana sai aljanun ta tashi ta kama ihu ta kama ihu ta kama doke-doke da maki-maki yana zama ne yana jiran ɗan wannan ɗan abin da aka kawo na ɗan hidimar iyaye da suka kawo in ya gama cinyewa to lokacin kuma ya yi wa matar ciki to sai a fara rikici daga ƙarshe kuma sai sake yar mutane shi ne kuke ganin zawarawa sun yi yawa a gari ku nemi kuɗi samari ku buga ku buga ku yi kaf kaf kaf kaf a tashi a je a nemo kada wani ya zauna fa in ba ka da kuɗi 'yan matan nan kana ganin su kace lakum dinukum waliyadin kana haduwa da su kace ilan salaman salama tana tsayawa tana gaishe ka ina wuni ina gajiya kace ke ba na jin gaisuwar ki je ki gaba kar ta zo ta yanka maka tsiya ina gaya muku wannan gaskiya ce nake gaya muku wallahi ku nutsu Allah ya rufa mana asiri Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Ubangiji tabaraka ta'ala ya gaya mana waɗannan su sun yadda Allah ne ya halitta, to kai musulmi yaya za ka yi shakkar cewa Allah ne ya halitta. Sai ya daɗa cewa, Inna Allah bi kulli shay'in alim, Allah shine mai ilimi akan komai, babu abin da ya koya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ya san komai, ya san ilimin komai. sai ya daɗa cewa wala in sa'altahum inda za ka daɗa tambayar su na ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها aka فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله
Mm.
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون idan ka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an waye ya saukar da ruwa daga sama wannan kafirai fa mushrikai fa na wancan lokaci fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha ya rayar da ƙasar nan da wannan ruwa da ya saukar daga sama bayan da ƙasar ta mutu yanzu duk inda ka je ka shiga daji ai a bushe ne ko mu ne anan ƙasar mu anan ko ina a bushe yake kyamas amma muna jiran 'yan watanni kaɗan Allah yana saukar da ruwa sai kaga ƙasa ta sha ta kumbura da ta mutu amma yanzu ta rayu to waye ne fa ahya bihil arda min ba'di mautiha wa yake raya ƙasa da ruwan da ya saukar a kanta bayan ta mutu la yaqulunna Allah kafiran nan fa mushrikan nan fa za su ce Allah ne ashe sun yadda Allah ne yake saukar da ruwa ulil hamdulillah Allah ya ce manzon Allah ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala anna alfa'ila li hadhihi al-ashya huwa Allah mai aikata wannan ayyuka shine Allah qul alhamdulillah ala iqrarihim luzum al-hujjati alaihim ko kuma alhamdu manzon Allah ka ce alhamdulillah saboda waɗannan kafirai sun tabbatar wa kansu hujjar Allah ta tabbata a kansu cewa Allah ne ya saukar da ruwa amma ba sa yi wa Allah sallah Allah ne ya saukar da ruwa amma ba sa zakka Allah ne ya saukar da ruwa amma ba sa tauhidi to ka ce alhamdulillah dai hujja ta tabbata a gare su bal aksaruhum la ya'qiluna bari dai da yawa daga cikin su ba sa hankalta yunkiruna tauhida suna inkarin kadaita Allah ma iqrarihim bi annahu al-khaliqu li hadhihi al-ashya tare da cewa sun tabbatar Allah shi ya halicci waɗannan abubuwa amma sai su kisi wato aiki da muktaza abinda tabbatarwar nasu yake nunawa shine su bauta Allah shi kadai ba za su bauta Allah shi kadai ba wa ma hadhihi alhayatud dunya na mana وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب haka dai
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان na'am لو كانوا يعلمون
wa ma hadhihi alhayatud dunya wannan hayatud duniya wannan rayuwa ta duniya ba komai bace ba illa lahwun wa la'ibun illa lahu abinda ake nufi da lahu wato wargi shine al-istimta'u bi ladzati dunya ko kuma wasa wal la'ib allahu wal la'ib shine wargi da wasa a larabci idan an ce allahu shine mutum kawai ya rinka morewa da wani abu na jin daɗin duniya ɗanɗanon duniya kawai ita duniya cin wani moriya ne wanda yake gajeri ba mai dadewa ba al-la'ib shine al-abas wasa shi ma me yasa aka ce duniya lahwun wa la'ib ne suka ce li'annaha faniya saboda ita duniya mai karewa ce ba ta dawama wa inna daral akhirata lahiyal hayawan lalle gidan lahira lalle gidan ƙarshe shine alhayawan shine mai rayuwa dawwamammiya abinda ake nufi alhayatu da'imatul baqiya gidan lahira shine yake da gida wato rayuwa dawwamammiya wanzajiya alhayawan tana nufin alhayatu ne a larabci ai fiha alhayatu da'ima a lahira ne a aljanna ne ko a wuta Allah kiyaye mu a nan ne ake da rayuwa ta dawwamammiya ta har abada amma wannan duniya wallahi wasa ce wannan duniyan wallahi wargi ce wallahi wannan duniyar kamar mafarki take nan da nan za ta yaudare ka ta tafi ta barka fana'ud duniya wa baqa'ul akhirah aya take nuni lalle duniya za ta kare lahira kuma ita ce mai wanzuwa a cikin wannan aya Allah ramma ya karanta mana cewa duniya wulakantacciya ce duniya mai karewa ne duniya la dawama laha duniya ba ta da dawama kuma mafi girman abin da ke cikin duniya wargi ne da wasa kawai wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamuna babu dawama sai zawali babu tsayawa sai in ƙiza'i ƙarewa da dai suna da hankali da suna da ilimi da suna ganewa da ya kamata su bauta wa Allah don su samu lahira da wamammiya su rabu da wannan duniya sai Allah ya ce mai Allah ramma?
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا جاءهم إلى البر No.
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Mu je ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
idan suka hau kan alfulk in an ce alfulk shine babban jirgin ruwa da ake yawo ake tafiya a kansa a duniya in suka ji tsoron kasu nitse saboda sun gan su a tsakiyar ruwa yanzu nan Allah yana ba mu labarin waɗannan mushirkai waɗannan kafirai duk kafircinsu duk shirkarsu duk tsiyarsu malam in sun shiga tsakiyar kogi suka tabbatar ga ruwa ga ambaliyar ruwa ga igiyar ruwa ga kwale-kwale yana tambal-tambal babu wani gunki da ya isa ya kare su ba wani itace da ya isa ya kare su ba wani allan da suke kira ba allah ba da ya isa ya kira- ya kare su in ba allan da annan muhammadu ya ce a kira ba abin mamaki in sun ji tsoron za su halaka wai a lokacin sai su dawo ka duba imanin ƙarya da Allah mukhlisin lahu din sai su rinka kiran Allah suna masu ikhlasin addini gare shi masu tsarkake addini gare shi tarakul asnam imam al-bagawi yace sai su bar gumakan ba wani mushriki da in ya shiga tsakiyar teku jirgin ruwa yana kadawa zai kira gunki wallahi babu shi bai isa ba sai dai ka ji ana Allah Allah Allah ana kiran Allah ha ashe Allah yana da amfani kenan kuka watsar da shi ashe akwai Allah da ya kamata a kira shi in an shiga matsi kuka watsar da shi hatta irin jiragen ruwa malam na zamani manya-manya da ake yi yanzu sai a jirgin ruwa wallahi girmansa ya fi faɗin garin kuman nan gaba ɗaya jirgi ne na ruwa gaba ɗaya watanni ake ana mai lodin kaya kuma a cikinsa matakala ne bene-bene benen ƙasa tireloli benen sama tiraktoci benen kaza shinkafa benen kaza suga benen kaza haka zai shiga a nak- a makare shi da kaya watanni ba wai wata ɗaya ba ni da idona na je na ga wani jirgi da aka nuna mu ma'aikata suka ce ai wannan jirgin malam idan ya kara a bakin teku a lagos mafi karancin gama sauke kayan da ake ana aiki koyaushe 24 hours sai an yi wata biyu ana sauke kaya daga cikinsa suka ce yanzu ne ma aka samu wasu na'urori da suke iya yi da sauri amma duk da haka sai sun yi wata ɗaya ko sati uku da wani abu wannan jirgin fa haka zai zo yana makara gudu gudu na fitar hankali akan ruwa ba itace ba dutse ba kwazazzabo ba kaza ba kaza tsabar ruwa ne jirgi yayi watanni yana yawo akan ruwa kuma baturen da ya yi shi ya yi lissafin iya adadin mitocin da ya kamata akwai ruwa a ƙasarsa kafin ya yi irin wannan tafiyar ya ɗebi ya bi ƙasashe masu tarin yawa duk gaba ɗaya akan ruwa yake amma wallahi malam idan kaddara ta zo haka za ga jirgin nan da kayan nan da mutanen nan an samu wani failure an samu wani electric fault an samu wata matsala kawai sai dai ka jirgin na yana nutsewa yana nutsewa yana nutsewa sai dai ka ji ana ihu ana ihu ana ihu ana ihu ga mutuwa zalla waɗanda suke da ɗan kayan neman kuɓuta su ne dai za su ta fitowa suna yawo akai su ma kafin a zo a kawo musu taimako kifaye sun cinye su waye sai kubutar da wannan jirgi Allah wa yake gudar da jirgin nan yayi gudu Allah to arne mushiriki in ya ga bala'i yana kan ruwa sai ya rinka kiran Allah da awullaha mukhlisina falamma najahum ila albarri idza hum yushrikun Allah ya ce idan ya kubutar da su zuwa ga fako albar fili inda ba ruwa ba kawai sai su dawo su ci gaba da shirka Imam al-Baghawi yace hadha ikhbarun an inadihim wannan ana ba mu labari ne akan taurin kan mutanen nan wa inna wa annam inda shada'iti yaqirruna anna al-qadir ala kashfiha huwa Allah azza wa jalla wahda idan sun shiga matsi sun shiga kunci suna tabbatarwa cewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ikon yaye bakin ciki da damuwa da kunci amma idan matsalar ta kau sai su dawo su ci gaba da kafircinsu wannan bata ne mabayyanin bata musulmi ku gane cewa duk wanda yake bauta wani ba Allah ba abun tausayi ne anan duniya kar ya mutu akan wannan akida Allah shiryar da shi ya ganar da shi liyakfuru bima atainahum wannan hada lamul amr ne ma'anarsa at-tahdid wal wa'id su je su kafirce da abin da muka ba su daidai yake da irin kamar fadin Allah imalu mashitum ku je ku yi abin da kuka ga dama ni bi ma ta'maluna basir ku je ku musunta ni'imar Allah din ku je ku kafirce wal yatamatta'u su je su ji dadi din fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani ba dai fasadi suke ji ba ba dai barna suke ji ba Allah ya yi fushi kenan ku je ku yi kafircin ku je ku ji dadin fa sawfa ya'lamuna Allah ce da sannu za su sani Allah ya ba mu labari ne dangane da halin da idan mushirkai na da suka shiga kunci da matsi suka ga halaka to sai su koma kiran Allah na gaskiya din amma wannan yana nuna mana in sun shiga matsi ne sai su kira Allah to ina so ku lura Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama yake cewa bambancin mushirkan zamanin da da mushirkan yanzu mushrikan da in sun shiga matsi sun shiga bala'i sai su tuna Allah su rike shi na yanzu kuma lokacin da suke cikin bala'in sai kuma su zo suna kiran wani Allah yace shi yasa yace shirkan na yanzu ma ya ma fi shirkan waɗancan na farko فإذا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أو تعالى الله يce in suka samu cuta abinda zai cutar da su a cikin kogi cikin ruwa sai ku manta duk wanda za ku kira sai ku manta ko ku bata ba kwa iya kiran kowa illa iyahu in ba Allah ba falamma najjakum ila albarri a'radtum amma idan ya kubutar da ku zuwa ga kan fako kan fili a arattum sai ku kau da kai a cikin suratul isra shine Allah ya ce falamma najjahum ila albarri idahum yushrikun idan Allah ya kubutar da su zuwa ga fili sai kuma su kama yin shirka da ubangiji suna ainihin wato tabewa suna kaucewa da ƙarshe Allah ya ce liyakfuru bima atinahum waliyatamattu wannan lam din da yawa daga cikin malaman larabci da tafsiri da malaman usulu malaman larabci malaman tafsiri malaman usulu wannan lamun ta liyakfuru suna kiranta da lamul aqiba wannan a wata fassara kenan suka ce li'annahum la yaksiduna zalika imam ibn kasir yace la shakka babu laifi anna haka zalika bin nisbati ilayhim su dai a wajensu din haka ne wa amma bin nisbati ila taqdirillahi alaihim zalika amma in an duba abinda Allah ya kaddara akan su wa taqyidihi iyyahum lidhalika fa hiya lamu ta'lili da kuma yadda Allah ya kayyade musu to wannan za a ce da ita lamu ta'lil ne ba lamul aqiba ba Allah tabaraka wa ta'ala kamar inda ya ce wani guri li yakuna lahum aduwan wa hazana a cikin kasas almuhim dai akwai sabanin malamai dangane da wannan lam din kamar yadda na faɗa muku dazu ga yadda wasu suka faɗa ga wanda wasu suka faɗa kamar yadda malamin tafsiri suka faɗa Allah muke roƙo ya mana afuwa kuma ya bamu rayuwa akan tauhidi ya raba mu da shirka ya dora mu akan imani Allah ubangiji ya raba mu da dogaro ga wani Allah Allah ya sa mu fahimci tauhidi Allah ya sa mu gane aqida Allah ya raba mu da dogaro da wani ɗan adam ko wani itace ko wata dabba duk wani tunani da zai kai mu mu dogara ga wani ba Allah ba Allah kare mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh